a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a yau goma ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahli kamar yadda muka saba kafin karanta ayoyin da zamu fassara a wannan zama za mu karanta kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana cewa assalamu alaikum malam na ga na ga mafi yawancin manyan malamai da suka gabata na sunna suna ƙoƙarin neman ilimin fiqh Mai ina so a ƙara yi mana bayani dangane da muhimmancin fiqh sannan a ƙara faɗaitar da juna a kan ilimin saboda mafiya yawanci yan uwa ba su da ilimin fiqh wato wannan faɗakarwa ko tunatarwa da yake buƙatar mu sake yi wa juna kamar yadda ya faɗa ilimin fiqh wani abu ne da muhimmanci muhimmanci ga rayuwar musulmi duka ba wai ga malami kadai ba wanda ma ba malami ba ana buƙatar ta ya san addinin sa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zuwa cikin hadisin muawiya imam bukhari ya ruwaito yana cewa man arada Allah bihi khairan yuqaddiru fi din wanda da Allah ya nufi alkhairi tare da shi sai ya bashi sai ya bashi fahimtar addini ya fahimci addini ta fuskar aqida ya fahimci addini ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala ya fahimci addini ta fuskoki daban-daban wannan ne wanda Allah ta'ala ya nufi alkhairi tare da shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana muhimmancin mu san addinin mu a tsotsuwa ta farko wadda ita ce madogara ta sanin addini su ne littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam bai da zai ka san addini ba ta hanyar Qur'ani da sunna ba sannan kuma tare da fahimtar magabata na farko tare da fahimtar salafin salih magabata na gari su ne malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautayi har zuwa tashin kiyama saboda haka waɗannan wani ita ce hanyar fahimtar addini ka san abin da Allah ya saukar ka san bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wa alqur'ani ka san kuma fahimtar da sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina waɗannan alqarnoni guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya ce khairul qurun khairun nasi qarni thumma alladhina yunahum thumma alladhina yunahum saboda haka duk inda musulmi yake yana shiriwa ne da fahimtar ta ta hanyar karatun alkur'ani da sunna da kuma haskakuwa da fahimtar magabata na kwarai wanda duk inda musulmi na kwarai yake haka yake saboda haka wajibi ne akan kowane musulmi ya tashi ya ga cewa ya san addininsa ya fara daga al-fiqhul akbar mafi girman fiqhu shine sanin aqida shine al-fiqhul akbar fiqhun da yake kowane girma shine wanda idan babu shi to addinin ma gaba daya babu shi duk ibada da za ta ba ta samu gindin zama ba har zuwa sanin hukunce hukuncen ibada abinda malaman fiqh suke cewa fiqh shine kamar yadda suke tarihin sa cewa ma'rifatul ahkam al'amaliya bi adillatiha tafsiliyya shine mutum ya san hukunce hukunci waɗanda suka shafi aikace-aikacen ibada tare da dalilan su da ke wato ya san hukunci tare da dalilin sa wannan shine abin da malamai suke kira fiqh ka san abu kaza ga hukuncin sa menene dalilin hukuncin ga aya ko ga hadisi kamar kamar ka san cewa sallah wajibi zakka wajibi ce menene hukuncin menene dalilin wajen wajibcin sallah da zakka Faɗar Allah a cikin salata wa atin zakka ko kasancewa azumin watan Ramadan farilla ne menene dalilin zamantowar ta farilla kamar shahida minkum ash-shahra falyasum to irin wannan shi ake cewa fiqhu shi ne tarihin da malamai suka yi wa fiqhu ka san hukunce hukunce tare da dalilansu tare da dalilansu daki daki min adillatiha at-tafsiliyya daki daki malamin da ya haddace hukuncin hukunce amma bai san dalilansu ba wannan ka'ida ba a ce masa fakiri ba a ce masa malamin fitihu wanda daidai yake da sauran gama garin jama'a waɗanda za su tambaya da yau hukuncin ba za a ce masa kaza kawai shi kenan shi yasa malamin in yana son zama fakiri to dole ne ya nemi sanin dalilai na abubuwan da yake faɗa dalilan kuma su ne alƙur'ani da sunna العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل Allah ya ce annabi ya ce sahabbai ga abin da suka yi ba abin da suka faɗa wannan shi da ilimi don haka mu a tafiyar mu ta sunna muna wajabta wa kanmu dole ne aya da hadisi bai kamata mu musu fahimta mu kadai ba ba tare da muna da wani mazabaci da ya yi wannan fahimta ba in kai fahimtar da ka zama da gurbi sauran mazabata duka sun saba maka a fahimtar ka da wannan fahimtar ka ba ta da kyau dole ka sake ta yasa malaman sunna magabata suka yadda cewa dukkanin limaman nan guda hudu na shari'a da ma waɗanda ba sa cikin su waɗanda ba ba cika ambatar su ba dukkanin suna kan mafarki ne madaidaici abu halifa imam malik imam shafi'i imam ahmad da waɗanda ma ba a cika faɗar su ba kamar al-auza'i kamar al-layth ibn sa'ad kamar ishaq ابن راهوية ويقول الإمام البخاري مسلم ترمذي نسائي ابن ماجه sauran malamai waɗanda suka gabace mu suka yi aiki ga addinin musulunci dukkanin su akan shari'a ne saboda haka dukkanin kuma ana haskakuwa da fahimtar su ba ma su fahimtar mu akan mutum guda ɗaya kawai mu ce sai abinda mutum guda ɗaya ya ne daidai abinda sauran malamai suka faɗa duk ba daidai ba ne ko kuma a'a mu za mu bauta wa Allah ne da fahimtar wani mutum guda ɗaya kawai wanda ake cewa ana bauta Allah da magana ta shi kaɗai shi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kowane ne shi to za a iya ɗaukar magana ta za a iya baro mata kamar yadda shi kansu Imam Malik ya faɗa ba haka wannan shi ne fahimtar mu kuma wajibi ne akan kowane mai karantarwa ya kasance abin da yake karantarwa din nan yana sakuwa da bayanin da malamai suka yi idan hadisi ne akwai da kusurban da aka yi karfi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan birjit saura ko da hadisi zai dauko da ya kokari ya saka da abin da suka faɗa idan tafsiri ne akwai da kusurban Qur'ani akwai da kusurban tafsiri suna nan da yawa za ka iya samun tafsiri wanda mai marubucinsa ba maliki ne ko ka samu ba shafi'i ne ko ba samu ba hanbali ne ko ka samu ɗan hanafiya ne mana ka ba ruwanka da bambance tsakanin wannan da wannan dukkanin su malamai ne kuma kowane su yana yin daidai kuma zai iya kuskure amma daidai din su ya fi kuskuren su yawa daidai din da suka yi ya fi kuskuren su yawa kuskuren nasu abinda ba abu ne da ba zai wuce a gidan a gida ya shi ba bara ka wanda ita ce fahimtar mu dangane da abin da ake cewa fiqh amma wanda zai fahimci cewa fiqh ana nufin Abin da kawai yake cikin muhtasar ko cikin mudawwara ko cikin risala shi kadai da Abin da ya fita daga wannan waɗannan littattafai ba su ne shi fiqh ba da wannan kuma ka fahimta ce wanda tun kafuwar musulunci har zuwa yau in ba waɗanda suke karkatattu ba ba wanda ya yi wannan fahimta fahimta shi ne fiqh din da yana da fadi ya ya wuce waɗannan don su kansu waɗannan littattafai suka ce muhtasar suka ce risala suka ce waɗannan suna da cikin littattafan da wajibi ne a karanta kuma a fahimci a fahimci abin da suka yi aiki da amma ba su kaɗai ba ne akwai kuma wasu littattafan da suka riga suka yin su wanda su ma a ciki suka san samu saboda haka shi malami yana fada da bincikensa ya shiga nan ya shiga nan wannan shine fahimtar mu kuma duk inda ahlus suna suke a duniya akan wannan shi a sai wannan kuma da yake cewa a ita sujudu tilawa na alqur'ani shin wajibi ce ko kuma mustahabbi sannan dole ne sai mutum yana da alwala zai za wato sai mutum yana da alwala sannan sai ya fuskanci alƙibla zai sujjada a na farko sujudu tilawa ba wajibi ba ce mustahabbi ne ba wajibi ba ne sujudu tilawa in ka karanta ayat da ake mata sujjada mustahabbi ne kai sujada. to an so kai sujada an sai kana da lada kana da lada to riya akan wanda bai yi ba amma da ba da za a ce ba kai ba ba kai laifi ba shi ya tabbata na zai zaid ibn sabit yake cewa na karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam suratul najm amma bai yi sujada ba kaga cewa akwai sujjada karshen ta amma bai sujjada ba dan a nuna maka cewa yin sujjada din ba wajibi ba ne sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya karanta ayat sujjada ranar juma'a ya yi sujjada mutane suka yi sujjada wata juma'ar da ya zo ya karanta ayat sujjada sai yi yake kuma na yi haka ne don ku fahimci cewa sujjadar ba wajibi ba ce ba ku yin sujjadar ba wajibi ba ce haka nan Samun mutum da alwala yayin sujjada da shi ba wa bane ba wajibi bane sai kana da alwala domin ba sallah ba shi sallah ita ce aka ce kada ka yi ta sai kana da alwala ko kana da taimama idan babu abin yin alwala amma banda sujudi suna shi yasa bukhari al-imam al-bukhari ya littafin da ya kawo cewa abdullahi dan umar ya kasance yana yin sujudi tilawa ba tare da alwala ba abdullahi dan umar yana sujjada tilawa ba tare da ba tare da alwala ba kuma hadisin da jiya mun ishara zuwa gare shi cikin karatunmu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi musulmin da suke gurin suka faɗi suke sujada da mushrikan ma da suke gurin kaga anan zai wahala a ce duk wani musulmi da ya zo gurin nan da alwalar sa ya zo sannan ba mu je daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su cewa su waye yake da alwala ba waye ba shi da alwala ko ya ce da su ku yi alwala yayin da za ku shigo da tilawa dukkan hadisan da suka zo akan su da tilawa babu hadisi ɗaya tak da aka yi bayanin cewa ba a yi su da tilawa sai da alwala saboda ka ba su zama wajibi ba kuma fuskantar alƙibla shi ma bai zama wajibi ba kana iya fuskantar alƙibla ko kuma kai in a alƙibla dama kake fuskanta ko kuma kai inda kake samu lokacin da kake tsaye gaba a sallallahu alaihi wasallam yana karatu suka fara jada. sun yi da'ira sun kewaye suna sauraro saboda haka kowa zai sujjada inda yake fuskanta saboda haka ba wajibi bane shi ma fuskanta da sunna da wanda yake magana a kan tayyatin masjid ke cewa idan mutum yana zaune a cikin masallaci sai aka kirawo shi a waya sai ya fita ya fita daga cikin masallaci ko ba haramar masallaci don ya an wayar yayin da ya dawo cikin masallaci kila sai ya sake yin ya sake tahiyatul masjid na in har ya fita ya shigo sai sake yin tahiyatul masjid wannan shine abin da ya kamata inda ya riga ya fita ya kuma dawowa to zai kuma yi wannan kuma yake cewa wato mutum ne yake cin karo da masu irin sunanta a gurin aiki wato sunayen sun sukan yi kama da wasu da yawa a cikin a gurin aikin su da shi ne yake tambayar cewa zai iya tsara sunan mahaifiyarsa a gaba a ba haka suke ba tsara tsara sunan kakanka ko ba kai da kaka sai mahaifin ta san mahaifinka to sai ka yana da mahaifi shi ma mahaifin ka yana da mahaifi wato mahaifinka shi ma yana da kaka kana da kaka ka yana da kaka saboda haka idan sunanka Muhammad Umar to kana da kuma akwai Muhammad Umar da yawa a gurin aikin ku sai ka kara sunan kakanka Muhammad Umar Musa ko Muhammad Umar Abdullahi dan da ya ka iya bambanta da wani in aka ce ka hada suna uku da naka da na babanka da na kakanka ko kuma wani lakabi suna kana da wani lakabi da aka san ka shahara da shi amma kada ka kira sunanka da da wato da na mahaifin ka shi ko ba ka ka kira shi da mahaifiyarka maimakon shi ka kira shi da babansa sai ka tsara sunan a mahaifiyarka a gaban sunansa sai ya zama kamar ita ce kuma mahaifiyarka wanda wannan ba daidai ba ne ka ba haka za ka yi ba hanyoyin mafita suna nan da yawa ba ko ka tsara sunan kakanka ko ka tsara sunan garinku ko unguwarku mutum da ya yi sallah ya yi sallar jam'i ba ya yi sallar magariba a masallacin da ba su haɗa jam'i ba saboda tasowar hadari shi da yake ya fita nan kafin ya karasa gida yi ga wasu masallacin suna haɗawa zai iya shiga a haɗa da shi na zai shiga ciki a ya yi sallar ba wani sharaɗi ba ne sai ya kasance a bayan mai masaya za a yi zama wannan limamin ya ce shi ba zai yi ba na ibinsa ya ce to ni ku zo haɗe ba. ke da sai haɗe musu shi ke nan kuma sallar ta yi ko kamar yadda shi ya ce wannan masallacin gaba ba yi amma ya fita kafin ya ƙara ta gida ga wasu na yi ke na sai shiga cikin ke a jarabi ga ne limamin da ya yi magarba da ke shi ne dole zai shiga sai wanda ya tambaye cewa shin akwai hadisin ne da ya nuna cewa za a za a iya haɗa jam'in sallah saboda ruwan sama na akwai hadisa abdullahi dan abbas da yake cikin sai muslim wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallar magriba da isha'i sai azhar da asar da magriba da isha'i yace min ghairi khawfin wala matar ba tare da wani tsoro ba a zaman gida ne a Madina ne ba tare da tsoro ba ba tare da ruwan sama ba da yace wala matar ya nuna kenan ana hadawa sun saba to amma anan gashi annabi ya hada ba tare da ruwan sama din ba kaga kalmar matar anan ba inda ba a hadawa ba zai ma faɗi ta ba kuma duk malamai sun sun haɗu a kan cewa idan mutum akwai tsoro ko akwai ruwan sama ko akwai iska mai tsanani wato guguwa ko akwai tsananin sanyi ko tsananin duhu duk wannan dalilai ne da zai sa a haɗa salloli a lokacin guda a haɗa magrib da isha'i Wannan yana daga cikin abinda malamai duk suke bayani saboda karshen hadisin an tambayi Abdullahi ibn Abbas me kake me kake zaton yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka sai yace arada Allah ya hamida ummatan ya yi haka ne domin kada ya jefa al'umma su cikin cikin matsuwa cikin takuruwa sai muka fahimci cewa a duk da zai zama haras akwai takuruwa a ciki to zai iya za a haka salloli guda in dai har akwai harar wajen kowace sallah a yi ta ita kaɗai to sai a haɗu. kamar matar da take istihaba take jinin jinin larura ba jinin haila ba jini na larura yana yawan zuwa mata saboda haka a lokacin sanyi kuma duk sallah sun ta tashi alwala to an ba ta damar ta yi haɗa sallah a zaɓa a asar ko ba da bishiyar saboda in aka bace kowace sallah sai ta yi alwala to anan akwai isa'wa al haraj an ba ta cikin haraj shi kuma al haraj marfu'un an hadhihi al umma ita wannan al'ummar an Allah ya ya dauke mata dukkan abin da zai zama ci ce matsuwa ce damuwa ce Allah ya dauke wa da alaikum bid-din al haraj babu takuruwa babu matsuwa a cikin addini a ku. sai tambayar ta karshe da yake cewa mutum ne ya saki matar take daya kana sai idda ta gama sannan ya sake ba da fari na sadaki a sake daura aure to shi wancan sakin da farko da ya yaro rushe ne ko kuwa yana nan dai za a yi masa lissafi da shi yana nan za a lissafa da shi ko da ta ta sake aure ko da ta gama idda an sake daura aure to wannan sake daura auren ba ya rushe wancan sakin na na baya ne. mutum ne ya saki masu saki biyu sai ta je ta yi idda ta gama sai ya sake aurensa kaga da za ya take biyu ya sake aurenta kuma rigima ta sake hada su ya sake cewa ya take ta to kuma yake tunanin to ai za a san ta zama idda sannan ya sake auro ta saboda ka waɗancan take biyu sun rushe ne take ɗaya ne tsakanin su a'a take uku ne tsakanin su da ita waɗannan biyun masu na nan wani ita ce ake kira masalatul hajj sai na Umar sai na Usman duk haka suka wuce duk da wannan fatawar suka bayar cewa sake aure ko kammala idda sake aure baya rushe take da gaba ba ka bada mutane su suka wannan da ba ya mutum ya da matar su sai ce ta kinga mun ga saura dai dai ne ka kawai zan kyale ki gama idda sai in bada dubu goma sai a sake yin aure shi ke mun dawo fresh wannan ba za ki ba ba mun dawo fresh dole sai an lissafa da wasu da suka gabata Allah ya sa mu dace. Amin Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح للكفر صدرا ولكن من شرح للكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك ta'ala ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman man kafara billahi wanda duk ya kafirce wa Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa illa man ukriha sai dai fa wanda aka tilasta masa wa iman alhalin zuciyarsa na nufe da imani ولكن أما من شرح بالكفر صدرا wanda sirjinsa ya yalwatu da kafirci ba a laihin gwabarin mirin ba waɗannan fushin Allah ya tabbata a kan wani hum azabun azim kuma suna da wata azaba mai girma zalika bi anna mu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah haka kuwa ya faru gare su ne saboda sun fifita rayuwar duniya akan ta lahira wa anna allaha la yahdi al-qawmal kafirin kuma lalle Allah baya kiyaye da mutanen da suke kafirai ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim waɗannan sune ne waɗanda Allah ya doɗe zukatansu wa sam'ihim wa absarihim ya doɗe jin su da ganin su wa ulaika humul ghafilun kuma waɗannan su ne gafalallu la jurama annahum fil akhirati humul khasirun babu ko shakka waɗannan su ne hasararru a lahira bayan ubangiji ta'ala ya yi magana a baya ayoyin da suka gabata ubangiji ta'ala ya yi kira a kan alkawarin Allah wa ku bi ahli lahi idza ahadta ku cika alkawarin Allah ya ce kada a dinga warware abin da aka yi na yanzuwa ko na alkawari وما تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسها Ubangiji ta'ala ya yi kira zuwa ga wannan kuma ya faɗi cewa ya saukar da alƙur'ani don ya tabbatar da sai ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da dina ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da wannan alƙur'ani ya tabbatar da zukatansu akan musulunci ba tare da sun gaji ba bayan ubangiji duk yayi wannan magana sai ya ce man kafara billahi wanda duk ya kafa cewa Allah wanda ya kafa cewa Allah ya warware alkawarin da yake tsakanin da ubangiji bai cika alkawarin da Allah ya ce a cika ba wa yi bi hadillahi sannan kuma ya warware abin da yake tsakanin da ubangiji domin ka can ya ce ya yi imani ya yarda ya amince zai bai Allah zai yi musulunci amma kuma sai ya kafirce yace man kafara billahi min ba'di imanihi bayan ya yi imani kuma sai ya kafa cewa Allah illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta masa wannan to gaciya ce kafin a faɗi sakamakon wanda ya kafa cewa Allah bayan ya yi imani ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda duk ya kafirce cewa Allah bayan ya yi imani sai dai fa wanda aka tilasta masa al'adun su da rike da imani walakin man sharaha bil kufr sadra amma wanda zuciyarsa ta wato birjinsa yayi wasu da kafirci wato ya nutsu ya cika da kafirci fa alaihi ghadabu min Allah wadannan hukuncin Allah ya tabbata a su. to Allah ta'ala yana magana akan waɗanda suka musulunta suka ce sun bi Allah amma kuma daga ba su kai sannan da hukuncin waɗanda su kuma ba ba su yadda su yi nisa ba amma an faɗa. farkon musulunci akwai waɗanda an zayyana sunayen su cikin waɗanda suka musulunta amma da guguwar fitilar ƙurishawa ta taso saboda ƙurishawa suna jin labarin cewa wane da wane da wane sun musulunta da ta san musu haikan lalle cewa sai sun dawo sun watsar da wannan musulunci sun dawo ga gargajiya da addinin da suka samu iyaye da kakanni a kan a kan ta saboda ka an samu waɗanda sun sun musulunta daga ba su kai yarda kamar irin Ali ibn Umayya ibn Khalaf Ali ibn Umayya ibn Khalaf na yana da cikin waɗanda a cikin sun musulunta sannan su suka abin nan suka dawo kamar Abu Qais Abu Qais ibn Walid ko Abu Qais ibn Fakir ba ana cewa suna cikin waɗanda suka suka musulunta suka ce sun yi imani kuma daga baya suka yi rinja a wasu malaman malaman ma suna faɗar ha shi kansa wannan mutumin da ake cewa shi yake koyawa abin salam salam wannan makerin da yake maka mutumin ruhu da yake koyawa abin salam salam ake cewa shi yake koya maka alkur'ani an ce shi ba da ya karɓi musulunci daga baya da Qurayshawa suka razana shi suka yi masa barazana sai ya sai ya rinda to shi ne Allah ta'ala yake magana akan waɗanda da kuma waɗanda ake cikin farin tilasta su sai sun yi rinda ake tilasta su sai da wasu suka kafe suka fiji suka iya da su yi rinda haka ya musu azaba iri iri kamar yadda su Bilal ibn Rabah da ake fita da shi a da shi rana a kwantar da shi a tsakiyar rana lokacin garjin rana tana tsananin ta. a kwantar da shi da yawan kansa sama a ɗauko dutse mai nauyi a tsora a kan cikin ke sai ya cewa Allah wanda umayya ta kala shi yake masa wannan sai ya kafirta da Allah sai ya kafircewa Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana ahadun ahad ahadun ahad har ba yake cewa da a ce akwai kalmar da tafi wannan ciwo ma ta zan gaya ba وكان هناك كلمة min من la لقلتها أبيض da zan samu kalmar ma da tafi ahad ahad din to ita zan kunduma musu da zai ci gaba da da azabtar da shi har zuwa lokacin da sai da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya saye shi ya yanta shi aka sai na muka rika sayan bayi wanda suka musulunta iyayen gidajen suka rika gana masa azaba iri iri sai na abubakar ya rika amfani da dukiyar da wajen tsantar irin waɗannan kuma za a kala masa kuɗi mai yawa sai a lullunka kuɗin bawa da ana ga kamar ba zai iya saya ba ba zai iya fitar da kuɗinsa da ya tara da kungoshinsa ya wahala ba kawai ya sanshi wani saboda musulunci to amma sai na bakar da yake Allah ya nufa kuma dukiyarsa ya san ba a ta yake ba kasuwanci ya shiga mai riba الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى shine wanda yake ba da dukiyarsa yana tsarkaka da wannan wato Allah yana ƙara tsarkake shi da wannan dukiyar da yake bayarwa fi sabilillah Allah ce ba dan ba wani ne ya yi masa wani abun abun a zo a gani da yake kokarin saka masa ma da ahadin inda wani ne masu kuntunta bai wani bai masa wani abun da zai ce shi yasa kai ya yake nema ko yake yi na wannan abin ba illa tiga wa rabbil alamin neman yardar ubangijinsa fuskar ubangijinsa kadai ya nufa da wannan aiki Allah ya ce ka yarda kuma lalle da sallu sai ya gamsu ya yarda da abin da za a ba shi na sakamako na da gobe kiyama sai da bakar shi yarka sayan su daga wajen shawa haka da zo zai sayi bidan haka tsangwama masa kuɗi da yawa ana ganin cewa kuma da zai ce ya haƙura wanda ne ɗan ya bayan abin da ba su yi tsammani ba ya yanta shi shi ya sa sayyidina Umar yake cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Abubakar sayyiduna a'taqa sayyidana Abubakar shugaban kuma ya yanta yana nufin ya Bilal dan lokacin da Bilal suka shiga musulunci su Umar ba su shiga ba saboda haka yana daukar shugaba ne dan ya riga shi musulunci da shi sanda ya karɓi musulunci ana gana masa azaba amma haka ya haƙura sai na umar azizin ne ibarka ba zai tafi ba saboda haka lokacin ma da ya samu da ya karɓi musulunci ne ma musulunci ya samu gata da can tsoron sa ake yi kowa tsoron sa yake duk wanda ya musulunci tsoron umar ne annabi ya addu'a Allahumma a'izzal islam bi ahadi al-umarayn Allah ka karfafa musulunci ka bashi izza da ɗaya daga cikin umar guda biyu Allah ya karɓi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fada kan Umar ibn Khattab da ya musulunta shi ke nan sai mutane suka samu izza Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ba mu bushe ba cikin tsoro da kaskanci har sai da lokacin da Umar ya mutu domin da ana yin musuluncin a boye a boye da Umar ya musulunta yake da a fito kawai a fito a buɗe da jama'a maganar a ci gaba da koyewa a gidan garin Arqam duk ba ta taso ba a zo a yi kuma a gani da ba saboda haka shi ba wanda ya iya ya iya tunkara saboda ya mutane, haka aka sa masa ido ana gani ba yadda za a yi shi amma irin su gidan ana da bayi ne ba su da zata ba su da kowa ba su da kabila saboda haka sai aka rika aka rika cutar da su irin su bilal ibn rabah irin su amma da mahaifinsa yasir da mahaifinsa sumayya da irin su abbas su al-arab waɗannan dukkanin su bayi ne ba su da wani gata a makka ba su da dangi da za su tsaya su kare musu su kare su saboda haka a wajen azabtarwa aka kashe yasir aka kashe aka kashe mahaifinsa ah, aka kashe yasir aka kashe mahaifinsa sumayya النبي هنا وجهي وانا قام مسعى ذابا هنا صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة ويعطي ويعطي الكون عند أن لا يمس في الجنة قال كشي اسمي كشي ياسر عمار بن أبدا ما مسعى ذابا كشي ياسر يا كافر شيوا علم محمد يا كافر شيوا محمد علم ذا عذاب هي عذاب أبدا يستمع ما يفعل فيه أنا وأنا سدى شيء yayi ta kuka wasu tattata amma da ya ya kafar shi ba iyayen su sun mutu sun yi shahada shi kuma ya kafar aka ga annabi shi amma ba zai yi haka ba ya same shi yana kuka ya ce menene kike kuka ya lallashe shi ya ce sun sa na faɗi kalmar kafirci amma zuciya ta ta cikin cikin imani wannan da fatar baka kawai na faɗa amma a zuci ina nan yadda nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in sun sake matsa maka ka sake matsa duk da su sake sawo ka gaba suka nemi sai ka faɗa wasu wahal da kai to ka faɗa shi da wannan ayat ta sauka man kafara billahi min ba'di imani wadanda da suka kafarta duk wannan bayan sun imani sun kafarta ba wanda yake da kyau illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka matsa masa aka tilasta masa alhalin zuciyarsa tana cike da imani irin su amma fi kenan saboda haka anan ba wai wajibi bane a an samu su wato ruksa ce sauki ne aka yi masa idan sun sun ce za su halaka ka za su jiga ta ta in ka faɗi kalmar kafirci ba to ka faɗa an baka sauki an baka dama an baka wannan lafiya amma da mutum zai dage ya yarda cewa dai dai ku kashe shi sai dai su kira masa kalmi amma ba zai faɗa ba to wannan afdal kamar yadda su su bayyana su kai yadda su ya ta kuma ma'aikin su suka yadda irin su bilal su kai suka dage suke faɗa in mutum ya gaba zai iya zure wahala ba shi kenan musulunci ya ba da kofa sai ya faɗa inda aka ce ya faɗa da yasa za mu ga a tarihi akwai wanda sun faɗa ko wanda ba faɗa ba a wanda suka jure wa irin wannan din kamar habibu bin zaid al-ansari wanda lokacin da musailama musailama bin kazzab annabin nan na ƙarya wanda ya bayyana tun annabi sallallahu alaihi wasallam da rai ya fara tsoro kan kansa bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi wa fati ya fito ya daga tutar kafinci ya ce almancin daman biyu aka kasa shi ta bangaren ka ta bangaren yamama an ba shi annabci da ya kira mutanensa shi kuma annabi sai ya kira wani su mutanen saboda haka Allah ya raba sakon ne aikin ne ya ba su biyu wanda sai sa Abubakar ya yake shi har aka kashe shi a haka hurubun ridda yake a ridda da aka yi to wannan hadisi da sai da al-sariya cikin wanda aka aika masa da farko akan ya je ya tattauna da shi sai yake cewa tashhadu anna muhammadar rasulullah yake tambayar zaid ibn sabit abin habib ibn zaid ka yadda cewa muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai yace da shi na'am barai kuwa sai yace a tashhadu anni rasulullah ni ma ka yadda manzon Allah ne sai yace lam asla asma wa bazira tace ba ce nace kai yarda ni san Allah ba ne ce ban ji ba saboda haka sai yasa aka rika yin gunduwa gunduwa da shi har sai da mutu saboda haka yake yarda ya faɗi kalmar da ishi yake so kan ya kubutar da shi irin wannan ta yi ta faruwa a abin akwai lokacin da Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal wanda aka sani da ibn Nabulsi malami ne babba na hadisi da ya rayu a lokacin daular Ubaidiyya. a Masar wata bakar daula da ta girka mulkin ta'addanci karkashin inuwar ji'anci sai shekara da shekaru a ƙasar Masar ƙasar Madrid suna kakkashe malamai sun kakkashe malamai sun hana gudanar sunna a cikin al'ummar musulmi sun kori wasu malaman wasu sun kashe sun canza addini wato saman addini na koma kasa kasa ta koma sama gaba ɗaya sun rikita addini sun allantar da wasu daga cikin irin su alhaki bi amrillah المعز لدين الله haka suke kira shi al da wani dinin da al wanda in fito ake masa taki ma shifta la ma sha'at al-aqdar ربعكم فأنت الواحد القهار فاكر بأيك وقت الجنة إذا تنبرا بأيك مقابل ما جئت لا ما جاءت الأبنار أبن قصون زيه ما أبن الله يقوم فأحكم ما تجيك بذا فشنفع وقلتك فأنت الواحد القهار kai ne kai kat kilo da kafa karfin kowa tambarin da ake buga masa kenan na kare shi ne farko wanda ya fara askata jami'ul azhar amma da niyyar a gidan gidan shi a yi to a lokacin sun zaga malaman sunna azaba aka zo da Muhammad ibn Ahmad ibn Nabulsi ana tuhumar shi cewa aka zo da shi gaban ɗaya daga cikin shugabannin sa ana tuhumar shi cewa wai a wajen darasin ya ce in yana da cibiyoyi, in yana da kiman guda goma zai harbi rumawa dan su ne a lokacin abokan gaba ke zai harbi rumawa da tara ya harbi zai harbi rumawa da da tara na ya harbi su kuma waɗannan da ɗaya yake an ce kafa da haka a gurin karatun yake ba haka mace ba cewa ne da ina da kibau guda goma zan harbe ku da tara ɗayan ba kuma harbe ku da tara ne a nan ya sa a kashe ya san cewa abin da za a yi masa kenan yana iya cewa ƙarya ne sharri ne ya kubutar da kansa amma ya yarda ya saboda haka da aka tashi masa ma kan wulaƙanci da ransa aka kira wani yahudi aka ce ya sai shi daga har zuwa ya yi masa fiɗa da rai ana fi ana fiɗe shi yana cewa kana zalika fi kitabi masura dama wannan abu ne da an rubuta shi abu ne da an rubuta shi kansa da yahudan sai da ya tausaya masa yana zuwa daidai daidai da ya taka masa ruwa, don ya kashe kada ya ci gaba da azabtar da shi to kaga wannan al'aqdu bil azima ne yana da damar ya ya faɗi abin da suke so kyale shi to amma ya gwamnati ya mutu akwai kitar da ake faɗa ta Abdullahi bin Hudafa dani ya shahara Abdullahi bin Hudafa da ruwa ta kama shi da gana masa azaba akan cewa sai ya sai ya ga kiristanci sai ya kafinta ya ke yadda har aka kawo aka je aka kawo aka yi abin nan shi shugaban ruwa wanda sa ta aka tafasa ruwa yana tafasa aka ɗauko ɗaya daga cikin fursunonin musulmi ta jefa su na ba jikin sai ta kata cikin ruwan zafi shi ma aka ɗauko shi a tafi a jefa shi a tsaye shi to abin da aka yi wannan su za a yi maka da aka ɗauko shi sai aka jera kuka sai aka ce a da ya tsare aka dawo da shi shi ne ake tambayar sa yaya yanzu ka yi abin da ake bukata da ke ko kuka su ta ba su kuka to shi ne sai ya ce kukan da abin da ya sa nake kuka tunani da nake yi raina ɗaya ne kawai in kuka jefa su na yi shahada sosai ba wani ran to wannan kisar tana nan mashuriya ce ibn akasir ya kawo ta bai ya kawo ta amma bata inganta ba ya tabbata cewa sun kama shi sun kama shi kuma daga baya sai na umar ya rubuta takarda an dai sako shi tare da musulmi amma cewa hakan ta faru wannan duk isnadin da ya iska ta zo da shi ba wani wanda ya zanta amma tana da daɗin ji domin za ta ƙara maka kwatashi da ta ƙara maka kafewa a kan akidarka da da addininka Allah ya ce illa man ukriha sai wanda aka tilastawa tilastawa iri biyu akwai tilastawa da baka da zaɓi fata fata a cikin ta akwai tilastawa da ta wani bangare baka da zaɓi ta wani bangare ta da zaɓi tilastawa da mutum ba shi da zaɓi a kan ta tilastawa da ba yadda zaɓi kamar mutumin da zai rantse cewa ba zai shiga wani gida ba sai a a tura ƙarfi mabiya ƙarfi su lallabo shi su ɗauko shi kamar goro su je hoshi shi wanda gidan a dole ba ya da jini ya shiga gidan bayan ya yi rankon ba zai shiga ba an ɗauko shi da karfin tuwo an sa da gida wannan ba wani abu a kansa duk da ba shi ya shigo da zaɓin sa ba ko mutumin da za a kama shi a mai da shi kamar makami a yi ta dukan wani da shi har wancan yau kaga anan ba shi da wani zaɓi za su yara na ko matar da za a danne ta da ƙarfi a yi da ita wanda ita ma ba ta da wani zaɓi wannan bilik kifaf ba a kama mutum da wannan laifin akwai tilasta wanda mutum yana da zaɓi ta wani bangare Ya ce a ce da shi yi kaza kawo giya a ce ta sha giya ko a yanke da mutum hannu ko a yanke wata kafa ta wani bangaren ba da zaɓi tunda yanzu dole ne ko dai ya sha ko ya rasa kafa to da bangare yana da zaɓi yana da zaɓin da zaɓi a yake kafa ba ta tarbiyya kaga gaba, kamar wancan ba wancan gaba ɗaya na ko da taimako. amma wannan yana da wani abu da zai ce ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan to shi ma malamai sun faɗi a kan cewa mutumin da za a tirsa ta shi a riƙe makami sai za a talwata rayuwarsa ko za a tagayyara lafiyarsa akan ya faɗi kalmar kafin in ba haka ba to za a kashe shi ko za a nuna to yana da damar ya faɗa kuma in ya faɗa wani ba su tasiri a kan akidarsa ba yana na musulmin a musulmin sa kamar yadda waɗannan kikoshi da suka tabbata ko a akidar sashi a cikin matarsa a ware masa takobi ko makami ko a ce za a ɗaure shi idan bai tafi matarsa ba to yamma ko da ya ce ya tafi ta cikin bai yi ba ko wani abin sa a ce sai ya sayar shi ma ko ya ce ya sayar wannan shirki bai kullu ba dukkan dai al'uqud ko wani abu da ake kulla da yarjejeniya idan akwai kawa a ciki to wannan abin bai yi ba duk da za ta shi yi to bai ba bai yi ba ah. babu bambanci a maganar mafi yawancin malamai tsakanin abin da yake magana shi ko abin da yake aiki kuma da za a sa shi yayi wani abu a aikace in banda kisan kai sun ba za a bashi makami ba a ce ka kashe wani ko a kashe ka ya ce an tilasta shi ne saboda haka yi kisa saboda anan ai shi ransa ya zaɓa a kan ransa uwansa ya ce shi ya wancan ya rasa ransa shi ya siya to ranka ya fi nasa saboda a nan babu magana da sun sarfa sun su wanda sun sarfa shi ya kashe wani to a nan wasu malamai suna cewa dukkan su biyu za a yi wa kitabi su su biyu da wanda ya tirsasa da wanda aka tirsasa dukkanin su kitabi ya hau kansu wasu kuma suke a shi wanda ya tirsasa da za a yi kitabi saboda shi wanda ya zama kamar makami da hannu ba ma dai magana mafi inganci cewa duk abin ya shafe su biyu saboda ka babu maganar cewa wato wani a kirka tashi a ce ai matsa masa a kai sai ya harbi wani in ba sauki a harbe shi da ana samun irin wannan musamman a cikin sojoji sai a kawo mara mara laifi sai a ce wani ya harbe shi sai ya harbe shi kuma ya bugo yana maka tambaya an ce in harba wani kuma na tabbata bai da laifi to yaya sai ka yi kai ba abin da zai fitar da kai domin kai kai abin da za a yi ba kai ba za su harbe ba sai da ce an kore ka daga aiki an baka umarni ta kiri saura ka yi ta kiri shi kira abin da za a yi maka to gara a kore ka ba ma daga aikin ba a kore ka da kasar ba gaba ɗaya ya ji maka sauki saboda ka kashe ran da ka san cewa ba ba ba ba ba ci mai gani ba ba ci mai gani ba saboda ka wannan babu babu maganar hirsatawa amma a ce mutum ya sha giya ana iya tunta sa mutum ya sha giya babu zina cikin ana iya tunta sa namiji ya zina ko ba iya tunta sa shi wannan wani fage ne da malamai suke ta ta muhawara a kai amma galibi ne suna cewa da magana da aiki duk ɗaya ne duk da aya tana magana akan abin da za a furta ba a aikata ba abin da za a furta da ban haka babu bambanci tsakanin furtawa ko a tsare shi a ce sai ya yi ma wani gunki sujjada kaga nan ba furta ake da maka ba a aikace ne shi ma zai fita aka ce sai ya yi sujjada ko a kashi sai ya yi sujjada wani malami ya ce ya yi sujjada da niyyar yana yi wa Allah sujjada wani ya ce ya kalla alƙibla wani ya ce to mene ne ya eh, ma kallo wajen alƙibla fa ina ma su wallu fa sabba wasu wallahi to da ban aiwa qalbuhu mutma'innun bil iman da ba wani ita ce sharadin zuciyarsa ta zama a tsaki babu wani abin da ya kada zuciyarsa babu abin da ya canza zuciyarsa domin al-maqasid nan suna da wato akwai rawar da suke takawa niyya kama. mutum to dai idan mutum ya yi abu ana cewa a duba niyyarsa amma wani lokaci aikin nashi in ba tilasta shi aka yi ba kuma ya yi abin ba ba tilastawa sai ya yi abin kuma sai yake shi ba da niyya ya ba domin abin ya ci karo da imani ba a saurara ba tilasta shi aka yi ba ba a matsa masa ba ba a yi masa barazana ba ba a yi wani makami a kanka ba sai kuma ya faɗa kalmomi na kafirci sai aka zo aka tafi shi yake a addini wasa yake ba da gaske yake ba wannan ba zai tafi shi ba shi da abinda Allah ta'ala yake cewa ya hazaru munafiquna an tunazzala alaihim suratu tunabbi'uhum bima fi sudurihim bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allah مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم وعزل طائفة لأنهم كانوا مجرمين ubangiji yake cewa munafukai suna ta fargaba kada a saukar da wata sura da za ta rika ku je ku ci gaba da yanzu Allah zai fitar da abin da kuke gudu kuke fargaba zai bayyana asirin idan ka tambaye su za su ce ai da kudu wa lala muna dai kuskutsawa ne muna yin su musamman muna wasanni ko ka ce da su da Allah da ayoyinsa da manzansa za ku rika wasa in za ku rika injili la ta ta zuru ka ku kawo da hanzari cewa wasa kuke ba da gaske ne ba kan ku kawo wannan hanzari kar ka farko ba da imani kun ka farko bayan da ku yi imani ka ga ba a saurari uzurin su ba saboda ai babu abin da ya fi da kasu fi kafin su da ya fi da kasu su rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgiri su rika yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam izgiri dan aya ta sauka ne lokacin da usman afkai suka yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam izgiri suka rika ce wasu masu manyan ciki banda yi ba a da su ba a da kasa a gaba haka karfi kiran sahabba a nan sallallahu suna zagi da shi da ayar ta sauka sai suka ce an da wasa take kiran ai ba a ce kawai barkwanci ke wuce Allah ce a ka ku kawo wani hanzari Allah da manzansa da ayoyinsa su za ku yi izini ku kafa kawo wani hanzari kaga a nan duka sun ce ba shi ne manufarsu ba amma ba a karɓa ba saboda in har da da imanin a cikin zuciya to babu abin da zai sa haka kawai ba tare da an tilasta su ba ba tare da wata barazana ba su kamar kafin ba zai yi ba mutumin da yake da imanin da gaske shi sa aiki na zahiri yake fassara imanin mutum saboda inda imanin to ba za a samu wannan abin ba tare da shi za a samu irin aikin mumin ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ubangiji ya ce suna cewa mun yi imani da Allah da manzonsa mun yi biyayya sannan kuma sun kaga wani bangare da sun suna kawar da kai idan aka ce da su ku zo Allah da manzonsa su yi muku hukunci sai ka ga wani bangare da wajen suna bijirewa suna bijirewa amma in sun suke da gaskiya a gobe za su zo suke a yi hukunci amma idan sun san ba su da gaskiya to ba za su yarda Allah da manzo su su Allah ce waɗannan ba su ne mu'minai ba waɗannan ba su ne mu'minai ba mu'minai su ne waɗanda aka wa su zuwa ga Allah da manzansa za su ina wa amana mun ji mun bi. Faraka mu'mini wanda imaninsa da gaske ne a zuciya to za a gani a aiki fala wa suka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما haka ubangiji ya ce gobe suna miƙa wuya su sallama wa ubangiji su sallama wa hukuncin Allah da manzon sa saboda haka ko da mutum zai ce shi ba da gaske yake ba amma kuma ba tilasta shi aka yi ba to ƙarya yake shi yasa Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ويجي ولا kirjin sa ya yalwata da ya yalwata ya yalwata da kafirci wato ya ji cewa wato kafirci ya yi masa ya nutsu da wannan kafirci ba wai tilasta shi ake ba a haka kawai shi ya zaɓi kafin ya fifita imaninsa ya fifita musulmi ya fifita kafircin akan imaninsa ya fifita a biyayya da kafiran akan da'a da Allah da manzansa to wannan ne fa alaihi ghadab fushin Allah ya tabbata a akan wani da ya faɗi sakamako ga sunan da ya zano na farko fa alaihi ghadab fushin Allah ya tabbata a akan sannan hum azabun azim suna da wata azaba mai girma sannan a gaba yake la ya wa anna Allah la yahdi qawmal kafirin Allah ba zai shirye su ba sannan yake ya rufe ya toshe zukatan su sannan yake su ne ga falallu sannan yake su ne a sarari sakamako wajen guda shida ubangiji ya zana cikin ayoyin da suke gabanmu ga mutumin da ya kafa cewa Allah da ما رجع إلى إيمان فعليه غضب من الله فشن الله يثبت أكبر saboda sun yadda su faranta ma wasu su faranta ma wasu kafirai rai to wannan abin da suka yi na faranta ma ya makanta ya sun jawo kan kushin Allah da abin da ya kamata su yi shine su nemi yarda Allah ko da za su kusa da wasu. to amma sai suka yarda su nemi yarda wadannan ko da za su kusa da Allah to kushin Allah ya da akan su wala kuma azabun alim ko suna da wata azaba ke girma Allah ce abin da yasa suka yi haka zalika abin da yasa har suka yadda cewa su kafirta bayan imanin su shi ne ce bi annahu mustahabbun hayata dunya ala al sun fifita sun so duniya fiye da yadda suka kula na wato da sun fifita lahira da abin da ta kunsa na sakamako sun fifita aljanna da ba za su yi kafirci ba in eh, haka duk wanda kaga ya yarda ya saki addinin sa ya bar koyarwar addinin sa saboda wani abu na duniya to wani ya fifita duniya kan rayuwa wa anna Allah la yahdi qawmal kafirin kuma dan dai Allah baya shi yadda mutanen su saboda ne saboda sun zaɓi kafirci kuma sun zaɓi kafirci wanda duk ya zaba <coughs> kafirci shi ke nan ubangiji Allah zai ba shi dama sai dai ya ci gaba da wannan ba ma man basira مستغنى وكثر بالحسنى فسيسره للعسرى wanda ya rowa sannan ya wadatu da kansa ya bar Allah ya karyata kalmar da take mafi kyau ce kalmar la ilaha illallah haka ne su rubu da usra to za mu sauƙaƙe masa hanyar da ya zaba ya kai hanyar da ya masa saboda haka ubangiji ta ala ya raba abu gida biyu raba hanyar da aljanna da kuma hanyar wuta wanda ya zaɓi wannan sai Allah ta'ala ya tsiro wa yana da yake cewa wa imanun ka kullum ah, muyassar bi ma kulli fala ku je ku ta aiki kowa muyassarun wato an sauƙaƙe masa abin da aka halice shi saboda shi an halicci mutum ne saboda aljanna sai a sauƙaƙe masa aikin aljanna ba zai zo wahala ba in kuma an halicce shi ne da ba can dan wuta ne to zai sauƙin aiki dan wuta din ba zai zo wahala ba Allah ya kiyaye mu anan za mu dakata saboda kurewar lokaci sai kuma gobe insha Allah za mu kammala tafsirin waɗannan ayoyi domin su da aya ta gaba fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in